karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana a kan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara Mai sauraro maraba lale barkanmu da sake saduwa a cikin wannan labarai na zagaye na biyu na wannan safiya a cikin labaran za ku ji jam'iyya mai mulki a Najeriya ta bukaci gwamnati ta sanya dokar ta ɓaci a jihar Rivers sannan fargaba ta fara yawaita a zukatan jama'ar Burkina Faso bayan da aka shafe sama da mako guda ba a ji ɗuriyar shugaban sojin ƙasar ba a rantsar da shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa a karo na biyu. Kuma da yanzu kuma labaran za su dora ana ci gaba da zaman tankiya a Rivers da ke kudu maso kudancin Najeriya bayan da gwamnan jihar ya rusa shugabannin kananan hukumomi tare da maye gurbin su da na wucin gadi. Wannan da yana kara tabbatar da tsamin dangantaka tsakanin gwamna mai ci Simina Laifu Bara da kuma wanda ya gada wato Yassan wuke Daga Kalaba ga rahoton da Murtala Adam Ibrahim ya aiko mana. duk da cewa gwamnan fubara ya naɗa sabbin shugabannin ƙananan hukumomi na rikon kwarya kafin a gudanar da zaɓe har yanzu tsofaffin shugabannin ƙananan hukumomi suna kirarin cewa su ne doka ta bawa dama kasancewa kan su har sai an gudanar da zaɓe ba wanda ya dakatar da gwamna gudanar da zaɓen shugabannin ƙananan hukumomi ba wanda yake da niyyar ci gaba da zama a kujeransa bayan wa'adinsa ya kammala amma muna lokacin demokaradiyya ne wanda doka ke aiki majalisar jiha ce ta kara mana wani wa'adi ba laifin ba ne a bangaren jigajigan jam'iyyar pdp a jihar rivers na kira ga shugaban kasa bola ahmad tinubu da ya ɗauki mataki kan waɗanda suke ƙoƙarin rura wuta a jihar rivers muna kira ga shugaban kasa bola ahmad tinubu ana fuskantar matsaloli daban-daban a faɗin ƙasar nan ana fuskantar tsadar rayuwa matsalar tattalin arziki wanda shine abin da ya fi dacewa a mai da hankali a kai duk wani abin da zai hazza da matsala ga tsarin shari'a to zai yi sanadiyar rushewar demokaradiyya a faɗin ƙasar nan duk wanda suke ƙoƙarin hura wutar rikici a siyasar rivers ba sa fatan alheri daga mulkinka. Duk da amincewa da majalisar jihar ta yi na karawa tsofaffin shugabanni wa'adi, amma gwamnati shine wanda doka ta fi bawa dama da karfi, kamar yadda barista Bala Muktar ke cewa. Kowanne yana da yana da nashi sai amma gwamnati ya fi yan majalisu karfi akan su shugabannin ƙananan hukumomi tun da wannan ayyukan gama a turmi da aka yi shi 1999 daga cikin shugabannin ƙananan hukumomi 23 na jihar rivers biyu daga cikin su sun amince sun janye daga burin su na ci gaba da zama kan mukamansu murtala adamu kalaba rfi e. ta wani sabon rahoton bincike na kungiyoyin da ke sanya idanu kan harkokin tsaro da kuma ta'addanci a yammacin afirka ya ce 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi da ke da alaka da kungiyar alka'ida na kwarara zuwa najeriya musamman daga jamhuriyar benin rahoton da haɗin gwiwar ƙungiyoyin suka fitar ya ce wannan kwararar 'yan ta'adda ta fara ne tun bara inda suke yada zango a gabar tafkin kayanji da ke gab da babban gandun daji na kasar guda daga cikin guraren da ke da matukar hadari a fannin tsaro a najeriya wasu mazauna kusa da yankin sun shaidawa manema labarai cewa wannan waje da ke matsayin ɗaya daga cikin guraren da ya fi tara zakuna a nahiyar afirka na rufe sama da shekara guda saboda ayyukan 'yan ta'adda da ke harar ƙauyukan da ke kewaye da wajen kafin wannan lokaci dai wajen na zaman wajen yawon buɗe idanu amma a yanzu ya zama matattarar 'yan ta'adda da suka mayar da shi wata cibiyar da suke tsara hare-haren da za su kai sassan ƙasar da kuma makwabta. ana ci gaba da daga ayar tambaya a game da makomar shugaban gwamnatin mulkin sojin burkina faso captain ibrahim traore wanda yau mako ɗaya kenan bai fito bainar jama'a ba wannan kuwa bayan na zuwa ne bayan munanan har-haren da 'yan ta'adda da wato suka kai a wasu barukokin sojin kasar a ranar goma sha 11 ga wannan wata na yuni nasiruddin muhammad na dauke da karin bayani a kai an shiga rudani ne tun daga lokacin da aka kai waɗannan har hare da suka yi sanadiyar mutuwar sojoji masu tarin yawa inda daga nan kuma aka rawaito cewa sojoji sun fusata tare da yin bore a cikin barikoki da dama har zuwa wannan lokaci dai babu wata sanarwa a hukumance da ke bayyana hali ko kuma inda shugaba Traore yake duk da cewa a cikin makon jiya an nuna wasu hotunansa ɗaya yana bayar da gudumawar jini yayin da ɗaya aka bayyana cewa shugaban ne a lokacin da ya halarci sallar idi Tabbas a ranar Talatar da ta gabata, rundunar tsaron ƙasar ta fitar da wata sanarwar da ke musanta cewa an samu barkewar bori a cikin barikokin sojojin ƙasar. Amma a jiya Laraba ya kamata shugaba Ibrahim Traore ya fito domin jagorantar taron majalisar ministocin ƙasar. To sai dai ba a yi wannan taro ba saboda rashin fitowarsa. Wasu bayanai dai na cewa yanzu haka gwamnatin Mali ta tura sojojinta da kuma na Wagna da adadinsu ya kama daga tamanin zuwa ɗari da ashirin zuwa birnin Wagadugu, watakila domin baiwa shugaba Traore kariya. Yayin da a wata majiya ta tabbatar wa jaridar Lamon cewa shugaban ya shiga ɓuya ne. Abdullahi an gaida nasiruddin muhammad shugaban gini bisau umaru sisiko imbalo ya ba da umarnin rufe iyakar kasar da senegal bayan da wani rikici ya taso tsakanin al'ummar musulmi da ke rayuwa kan iyakokin kasashen biyu kamfanin dillancin labaran faransa afp ya ruwaito cewa dama al'ummomin yankin na da daɗaɗɗen tarihin rashin jituwa da juna a sakamakon yadda kowane bangare ke ikirarin mallakar wani masallaci da dukkanin bangarorin biyu ke amfani da shi bayanai sun ce rikicin ya fara tashi ne tun a ranar idin babbar sallah yayin da aka fara rikici kan wanda zai jagoranci sallah kawo yanzu dai an tabbatar da mutuwar mutum guda tare da jikkata wasu sama da ashirin a ƙididdigar ma'aikatar harkokin cikin gidan gini bisau sirin Ramaphosa ya yi rantsuwar kama aiki don yin wa'adi na biyu a matsayin shugaban Afirka ta kudu bayan da jam'iyyarsa ta ANC ta gaza samun rinjaye a karo na farko cikin shekaru talatin lamarin da ya tilasta mata kulla haɗaka don kafa gwamnati ga Michael Kudisin da ci gaban labarin. Ni Matamera, sirin Ramaphosa. Na rantse cewa zan yi biyayya ga ƙasar Afirka ta kudu, zan kuma girmama tare da kare kundin tsarin mulki da ma dukkanin dokokin ƙasar. sirri the republic. Ramaphosa kenan a lokacin da yake karɓar rantsuwar kama aiki na ƙarin wasu shekaru biyar daga babban alkalin ƙasar Raymond Zondo a gaban manyan baki da suka hada da shugabannin ƙasashe da dama ciki har da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a bikin da aka cashe da kiɗan ƙabilar Zulu. A jawabin bayan rantsuwa, Ramaphosa ya yi kira ga al'ummar kasar su haɗa kansu ko kuma su tafka asara. Dole mu kunnen uwar shegu da duk wani yunkuri na rarraba kawunanmu ko kuma a saka mana shakku a zukatanmu ko kuma a gwara kawunanmu mu yi faɗa da juna. A shekarar 2018 ne Ramaphosa tsohon jagoran kungiyar kwadago ya fara ɗare karagar mulkin Afirka ta kudu bayan da wanda ya gabace shi Jacob Zuma ya yi murabus a Latilas biyo bayan zarge-zargen rashawa. To anan kuma kungiyar Hezbollah ta yi barazanar karar da al'ummar Isra'ila a mummunan yakin da za ta afka mata da shi matukar kasar ta aiwatar da shirinta na kaddamar da yaki a Lebanon. Shugaban kungiyar Hassan Nasrallah ne ya bayyana hakan yana mai cewa babu wani waje da ɗan Isra'ila zai iya buya a fadin duniya matukar kasar ta bari yaki ya barke a tsakanin su. A wani jawabi da ya karanta a gidan talabijin ɗin kasar ta Lebanon, Nasrallah ya ce wannan na zaman gargadi ne ga shirin afkawa Lebanon da yaƙi da mahukuntan Isra'ila suka rattaba wa hannu. Nasrallah wanda ƙungiyarsa ke samun ƙaƙƙarfan goyon baya daga Iran ya ce babu wani mamba na Hezbollah da ke tsoron mutuwa don haka a wannan karo gabsawar ba za ta yi kyau ba. Wani binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce cikin kowane mutane biyar akwai guda hudu da ke buƙatar ganin ƙasarsu ta ƙarfafa hanyoyin magance sauyin yanayi da gurɓatarsa. binciken wanda hukumar samar da ci gaba ta majalisar ɗinkin duniya da haɗin gwiwar jami'ar oxford suka gudanar ya tattara wannan alkalma daga ƙasashe 77 waɗanda ke daidai da kaso 87 na yawan al'ummar duniya binciken ya ce ƙasashe masu tasowa da 'yan raba naka wadata mu su suka fi nuna buƙatar ganin an shawo kan wannan matsala cikin gaggawa ganin yadda yake illa da kuma wato tasirantuwa a rayuwarsu ta yau da kullum kasar china ce ke fitar da gurbataccen hayakin da ke haddasa sauyin yanayi da kaso 73 cikin 100 sai amurka da ke da alhakin fitar da kaso shida. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya isa Vietnam da safiyar yau Alhamis kwana guda bayan rataba hannu kan yarjejeniyar tsaro da kuma tattalin arziki tsakaninsa da Kim Jong-un na Koriya ta Arewa. Wannan ziyara na a matsayin karfafa alaka da kasashen yankin Asiya bayan da yake da kyakkyawar alaka da kasar China wadda zargi ya karfi kan cewa tana bashi tallafi a yakin da take yi wato yake yi da Ukraine. Vladimir Putin ya ce yana fatan ziyararsa a Vietnam za ta ba ba da damar kulla kyakkyawar alaka da kuma karfafa zumuntar da ke tsakanin su kamar yadda laya ta yi rufi a ziyarar da ya kai wato ya karkare a koriya ta arewa madalla ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na arfai To yanzu za mu je ga labaran wasanni ga Abdulkadir Haladu Kiyawa ya sake dawowa. To Rukayya barka da hantsi. To yanzu za mu je can tarayyar Najeriya ne inda a yau ake sa ran kaddamar da kwamitin kula da gasar kwallon yashi da kuma kwallon fustal na kasar. Mm. na san dai kin san kwallon yashi ne eh, kwarai da gaske eh, to ita kuma kwallon postal ita ma kwallon ce ta kafa da ake yi a wato rufaffen wuri eh. wadda kowanne gida kuma ana samun yan wasa biyar ne maza sukan yi mata su ma sukan yi mm. saboda haka zuwa anjima ake tsammanin shugaban hukumar kwallon kafar ta najeriya alhaji ibrahim musa gusau zai kaddamar da kwamitin a sakatariyar hukumar kwallon kafar kasar wato nff da ke abuja wannan kwamiti da zarar an kaddamar da shi babban aikinsa shine shiryawa tsarawa da kuma kula da gasar kwallon eh. kuwa da kuma wato a kasar dai kin san a shekarun baya najeriya a iya cewa karanta ya kai tseko a waɗannan wasanni a guda biyu kamar kinga idan muka yi waiwaye a shekarar 2007 tawagar najeriya ta kwallon yashi wato super sun eagles mm. ita ce ta lashe gasar cin kofin nahiyar afirka to ka duba kai waiwaye za zaka ga kusan kowane fitaccen dan kwallo a najeriya in ka duba tarihinsa kwallon yashin ce ta kashe inda ta kashe ko da bai yi ta kungiya ba daga unguwarsa a cikin turbayan nan a nan suka fara ta idan eh, haka abu ne da aka saba da shi dama a ba iya dubu biyu da bakwai ba ma bayan shekaru biyu a dubu biyu da tara kenan mm. nan ma najeriya ce ta samu uh, nasarar lashe wannan kofi na nahiyar afirka mm. kuma yanzu da alama ana kokarin farfado da wannan wasa a nahiyar ta afirka domin ko da a makon da ya gabata ma eh, mun ga yadda hukumar kwallon kafar ta nahiyar afirka mm. ta fitar da jadawalin wasannin share fagen gasar cin kofin nahiyar afirka ta kwallon yashi saboda haka yanzu haka dai kasashe goma sha hudu ne za su halarci gasar wadda kasar masar za ta karbi bakunci a wannan karo kuma najeriya ma tana cikin waɗanda za su fara wannan wasan a farko-farko kwarai da gaske to idan muka koma euro 2024 kuma jamus mai masaukin baki kamar yadda muka faɗa ɗazu ta samu tikitin zuwa zagaye na gaba a gasar cin kofin bayan lallasa tawagar hungary da ci biyu da nema a daren jiya tawagar ta jamus ta samu maki shida a wasanni biyu da suka yi wanda hakan ya sa ta tsallake zuwa mataki na gaba kai tsaye jamal musiala da ilke gondagan ne suka taimaka wa kasar ta jamus har ta kai ga zagayen na goma sha shida musiala ne da ya fara tasa kasar ta jamus a gaba inda ya zira kwallonsa bayan fara gasar kafin tafiya hutun rabin lokaci kafin daga bisani shi ma gondagan ya kawo ƙarshen fatan kasar hungary na samun nasara a wasan bayan da tawagar ta julian glesman ta tafi da maki uku a stuttgart jimilla maki shida kenan tun da fari mai tsaron ragar kasar jamus manuel neuer ya hana ronald salai damar zira masa kwallo bayan da ya samu dama a mintunan farko mm. a wani wasan kuma duk dai a gasar ta euro 2024 an tashi can jaras biyu da biyu a wasan da aka fafata tsakanin albania da croatia wanda gashi yanzu haka ma shi ake ana maimaitawa a talabijin ba kwarai da gaske ko da na ga su 'yan wasan sun zo wucewa abin ya bani mamakin yadda aka lallasa su to sai dai kuma kwallo dama ta gaji eh, haka an gaishe ka abdulkadir to ina godiya To Madalla yanzu kuma za mu je ga taskar mu ta wannan rana. Mai sauraro kana iya garzawa shafinmu na intanet hausa.rfi.fr don karanta muhimman labarai da muke wallafawa ko sauraron hira da da shirye-shirye da suka gabata. Ko ma kallon bidiyo da muke sanyawa bugu da ƙari za kuma iya ziyartar shafinmu na RFI Hausa a Facebook don kallon bidiyo kai tsaye na labarinmu na karfe biyar. Wasu daga cikin labaran da aka ji kuma za a iya karantawa kallo ko sauraro a shafinmu na intanet. jagoran masu fafatukar kafa kasar biafra in kanu ya nemi afuwar sulhu daga gwamnatin najeriya domin kubuta daga kotu kan zarge-zargen da ake yi masa a burkina faso sama da mako guda ba a da masaniya game da inda shugaban kasar kaftin ibrahim traore ya shiga ta ɓangaren ƙasashen duniya kuwa faransa na jagoranta wani babban taro na duniya kan afirka domin ta iya samarwa kanta alluran rigakafin cututtuka da ke addabar jama'a mazajen namu na yanzu masu shekaru mu'amalan auren shi kan shi saboda yanayin zaƙi maiko da shekaru ɗin ya kashe su zaka ga ba wani cikakken fahimta mutum yake yi ba labaran wasu daga cikin manyan mata kenan waɗanda suka zaɓi auren matasa sabbin jini maimakon tsaffi da shekaru su suka fara sha, a cikin shirin rayuwa ta na mako-mako za ku iya garzawa a shafinmu domin kallon cikakkiyar hirar. sannan mu wallafa muku bidiyon wani ɗan turkiya da ya goge ɗan wasan ƙasar portugal cristiano ronaldo duka a shafukanmu na rfi hausa ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na rfi don samun ƙayatattu da kuma sanya har labarai daga sassa daban-daban na duniya ku bi rfi hausa ku more tuma da yanzu kuma za mu je ga ra'ayoyin ku masu sauraro. jagoran ipop da ke fafutukar kafa kasar biafra a najeriya nnamdi kanu ya ce a shirye yake shiga tattaunawa da gwamnati domin kawo ƙarshen kai koman da ake yi da shi a gaban kotu kanu wanda mahukuntan kasar kenya suka kama shi tare da mika wa najeriya shi tun a shekarar 2021 yanzu haka yana fuskantar tuhume-tuhume ciki har da na ta'addanci da kuma cin amanar ƙasa. shin ko tattaunawa ita ce mafita don warware wannan al'amari ko watakila sakin Nnamdi Kanu zai iya taimakawa domin samar da zaman lafiya musamman ma a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp da kuma shafinmu na Facebook. Sai mun ji daga gare ku. Ta maudu'in ra'ayoyin masu sauraron kenan na wannan rana.